baki mai yanka wuya. Gwamnonin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun zargi gwamnatin shugaba Buhari da mayar da fadar shugaban ƙasa tamkar wata sakatariyar APC. a yayin da 'yan najeriya suka daɗe suna jiran ranar da za a soma shari'ar shugaban haramtacciyar ƙungiyar nan ta ipob mai fafutukar kafa ƙasar biafra nnamdi kanu ranar ta zo amma jami'an tsaro sun ƙi kai shi a kotu ko me matsayin haka jama'a assalamu alaikum gwamnonin najeriya da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta pdp sun gudanar da wani taro a garin bauchi da ke arewacin najeriya inda suka cimma matsayoyi da dama ciki har da ƙara jaddada goyon bayan su ga tsarin tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta hanyar na'urar zamani da kuma rashin goyon bayan su kan shirin tilastawa dukkan jam'iyyu gudanar da zaɓen fidda gwani na kai tsaye a zaman hanyar kaɗai ta tsayar da 'yan takarar jam'iyyun. lamuran da a yanzu haka suke a gaban majalisar dokoki ta tarayya a ƙudurin gyara ga dokar zaɓe. To sai dai duk bayan waɗannan ma gwamnonin na adawa sun zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da tilastawa wasu gwamnonin PDP da ma wasu jigajiganta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC da kuma mayar da fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock tamkar wata sakatariyar jam'iyyar APC inda ake hada-hadar ayyukan jam'iyyar. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shine ya jagoranci taron gwamnonin na pdp a bauchi muna ganin abin da ba saba da shi ba ko a kowace demokuraɗiyya inda fadar shugaban ƙasa fadar al'ummar najeriya ce ba fadar jam'iyya ba ce ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya ana komawa ana kai su fadar shugaban ƙasa ana ba su tuta wannan fada fada ce ta kowane ɗan najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko bai da jam'iyya kuma shugaban ƙasa uban kowa ne muna ganin bai dace ana yin haka ba ana rade rade cewa kaɗin nan za a koma jam'iyyar apc ne gaskiya mu I like kiyaye akan zaɓe cewa ba ku amince da ainihi a ce ana a tafiyar da sakamakon zaɓe ta hanyar mun kira majalisar ƙasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zaɓe daga mazaɓa daga wato tashar zaɓe police station zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba wannan shine ci gaba kuma shine zai ƙara inganta tsarkakakken zaɓe a cikin wannan ƙasa waɗanda ba sa ci cigaban kasar nan su ne ke son a cigaba da ake yanzu don su cigaba da samun dama da yin zulmu gudu da magudin zabe ba wani fargaba kowa ya san cewa a najeriya nan mutane al'umma sun gaji da zaɓe da apc su ne ke da fargaba su ne ba sa son a yi tsarkakakken zabe shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakakken zabe a najeriya duk wanda allah ya bashi zabe allah ya bashi nasara to sai dai kuma a nata bangare jam'iyyar apc mai mulki ta bayyana korafe-korafen gwamnonin a zaman siyasa ne kawai da rashin abin faɗa in ji tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc ibrahim masari a shi mai girma matawar na sokoto abokina a gwamna amir tambuwar dan majalisa ne ba ɗaya ba biyu ba uku ba a ƙarke ya zo kuma ya shugabanci majalisar nan da abu ne wanda yake na gaskiya kaga da lokacin da yake shugaban majalisa shi yake da eh, damar da zai kawo sauyin da yake so a kawo in abu ne mai sauki da ya zo ya yi ma'aikatar sadarwa wato minister of uh, wayno communications an kira su sun tabbatar da cewa ba kowanne ƙauyuka inda ake za a ji akwatin zaɓe ake iya samun wannan uh, sadarwa ingantacciyar sadarwa wadda za ta ba da biyan bukata ba so to idan an zo an yi wannan abin kuma daga baya a zo a ce ai an yi ne domin a cutar da mutane yanzu kuma an zo an yi domin a tabbatar da cewa kowane dan najeriya an ba shi hakkin shi so amma kuma ga shi ga da abin aka sake juya shi so ala halin ita jam'iyyar adawa ko mai kai sai sun samu abin da za su yi korafi a kan shi shi mai girma shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari retired uban kowa ne ko da baya kan mulki duba da shekarun shi duba da manya-manyan mukamai waɗanda ya rike wanda har ta kai gajallin ya zo ya yi shugaban najeriya a lokacin yana yana ta sanye da kakin soja to ko da a nan aka tsaya a ce bai sake zama shugaban kasar najeriya ba yana ganin in dai mutanen da ke tarbiyya da da'a da sanin ya kamata da girma na gaba ya kamata sun cewa mutumin nan uba ne shugaba ne ana kai musu ziyara ana zuwa a kai da su kuma gwamnonin ke zuwa waɗanda ke ci ba wai tsaffin gwamnoni ba menene aibu idan mutane sun zo bila ko kuma wane ne daga cikinsu ya tashi ya ce zai zo bila ya ga shugaban kasa wanda aka hana shi wanda ke jam'iyyar adawa din ko menene aibu idan wani dan jam'iyyar eh, adawa ya dawo jam'iyyar apc an ɗauke shi shugaban jam'iyya tare da mai bi da rike waɗansu eh, eh, gwamnoni an je an gabatar da shi ga shugaban kasa ya sanya albarka ya ba da shawarwari menene ai ba a cikin haka an ban da rashin sanin abin da za a faɗi so ba su da abin faɗi ne dai kuma abin nasu ya bargada ballan jam'iyyar pdp ba bari za su yi ba alakul hali suka tashi sai sun kirkiri abu wanda yake mara ma'ana maimakon su je su mayar da hankali yadda za su tafiyar da raga abin nan jagorancin jihohinsu sun koma suna ta sauke burutsu saboda sun riga sun rude hankalinsu ya tashi sun gigice akan maganar mulki na 2023 sun manta da duk waɗannan abubuwan shugaban ƙasar da zai yi 2023 din Allah ya riga ya yi shi kawai jirin lokaci ake yi. litinin dinnan ne babbar kotun tarayya a abuja ta sha ta soma ci gaba da shari'ar jagoran kungiyar nan ta ipob mai fafutukar kafa kasar biafra namdi kanu bayan kamo shi da gwamnatin kasar ta yi a watan da ya shige daga kasashen waje to sai dai a yayin da 'yan kasar suka daɗe suna jiran ganin me zai faru a wannan rana ta leko ta koma domin kuwa alkalin kotun ta sake ɗage zaman shari'ar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba sakamakon dalilai biyu. Na farko dai shine yadda jami'an tsaron DSS da ke tsare da Namdi Kanu suka ƙi gabatar da shi a gaban kotu a ranar da aka shata. Duk kuwa da cewa suna sane da cewa an tsaye da ranar domin zaman shari'ar. Na biyu kuma, ranar ta zo daidai da lokacin da babbar kotun ta tarayya ta shiga hutunta na shekara, wanda kuma zai hana ta hurumin zaman shari'a ba tare da wani tanadin doka ba. An kai ruwa rana an kuma tada jijiyoyin wuya. musamman tsakanin lauyoyin gwamnati da na Nnamdi Kanu waɗanda suka ce ba ba su san inda kanun yake ba a lokacin. A lokaci ɗaya kuma 'yan Najeriya da dama sun saka ayar tambaya akan kasawar gwamnati na gabatar da Kanu a gaban kotu a ranar. Saboda la'akari da yadda gwamnatin ta nuna kamar da gaske take yi a farko a shari'ar da kuma yadda ta yi ƙoƙarin kamo shi zuwa Najeriya daga ƙasashen waje. To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwa? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo Umar. sashe na ah, talatin, har zuwa 304 eh, duka sun ba da hurumi mai girma ga kotu ta yi amfani da matsayinta ta tabbatar da adalci akan duk wani wanda ake zargi akan duk wani laifi da yi kuma duk wannan abu da ake yi idan wani dalili ya sa ba iya kawo shi ba eh, kotu ta ba da hurumi dama za a iya a yi shari'a a asirce za a iya a ɗage zaman shari'a kowane dalili ne idan ya taso akwai dalilai da dama da ake amfani da su sashe sashi na 45 da 46 duka sun ba da hurumi na za a iya idan akwai wata cutuwa ko kuma al'amura da zai iya kawo barkewar rashin tsaro ko kuma cutuwa ga mafi rinjayen jama'a duk da haka za a iya a shari'a nan ko a cikin camba ɗin alkali ne ko kuma a wani wuri ko kuma ma a sa tsaro akan duk matakan da ya kamata domin a tabbata an yi wannan shari'a daidai shari'a shi shari'a ce wadda take ta zo daidai lokacin da yake kotu za ta fara tafiya hutunta na shekara shekara to shine dalilin dagawa zuwa watan oktoba 21 dinnan da aka daga domin shine zai daidai da lokacin da kotu za ta dawo daga shari'a ta domin tunda ba iya yi ba a ranar nan ta ranar litinin to muna kyautata zaton in ba an samu dama an samu daidaituwar lauyoyin bangarori guda biyu da kuma kasancewa hurumin kotun eh, ita mai alkalin tana da dama to duk da hakan aka samu wannan dama za a iya wanda ake kara ko kuma wanda yake shigar da kara yana iya bukaci kotu da nema na alfarma na cewa a saurari wannan shari'a ko da nan da sati ɗaya ne ko kwana ɗaya ko kwanaki kaza. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Juba Hero ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.